shakka babu sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc jama'a assalamu alaikum aisha mu'azu ce tare da sarfilu hashin gumal da sauran abokan aiki daga nan sashen hausa muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe yau alhamis 30 ga watan janairun shekara ta 2020 kafin ku ji abin da muke tafe da shi gasar filu da kanin labarai. To Aisha hukumar lafiya ta duniya wato shugaban hukumar lafiya ta duniya da WHO ya ce alhamis hukuma za ta yanke hukunci ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar virus. Batun jan Bolton da littafinsa da kuma yiwuwar bayyanarsa a matsayin shaida su ne suka mamaye shari'a tsige shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba. jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun yi imanin sun gano sabon shugaban kungiyar isis na yanzu wanda ya zuwa yanzu ake tsammanin sunansa abu ibrahim alhashimi alhoreshi tsakanin labaran kenan idan muka jiga cikin shirin kuma za ku ji cewa mahukuntan najeriya a majalisar tarayyar najeriya sun tashi tsaye don magance wata matsala da ta daɗe tana addabar ƙasar ba harkan siyasa ba ba kar akan apc ba ba harkan pdp ba mun yi magana ne kaman dattijai na ƙasa ba maganan siyasa ba maganan da ya shafi rayukan mutane kwana tashi ba za samu zaman lafiya ba to ko me ake ciki game da siyasar amurka wato har ma ta riga ta yi wani gargadi tana ainihin gargadin shi da kada ya saki zai zo gaban wannan majalisa domin ya ba shaida To za ku ji karin bayani nan gaba a cikin shirin namu. Kana Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali. amma duk sai bayan mun ji halin da duniya ta waye gari gare ka sarfilo jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce yau alhamis hukumar za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus a makon da ya gabata ne hukumar who ta ce barkewar annobar cutar ba ta kai matakin ba amma ta bayyana hakan ne kafin adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai dubu shida. Dr. Tedros Adnahom Gabriels ya faɗa manema labarai jiya laraba cewa ci gaba da samun ƙaruwar yaɗuwar cutar da kuma shaidar tana yaɗuwa daga mutum zuwa mutum a wajen ƙasar China tabbas abin damuwa ne matuƙa. Ƙasashe da yawa sun kwashe 'yan ƙasashensu daga Wuhan birnin ƙasar China da ke zama tushen ɓarkewar cutar. kamfanonin jiragen sama sun dakatar da jiragensu daga zuwa cana kai tsaye tedros ya ce kashi 99 cikin ɗari na mutanen da suka kamu da cutar 6,000 suna kasar china ne sauran wasu kasashe 15 sun tabbatar da kamuwar mutum 68 ya zuwa jiya laraba an bayar da rahoton mutuwan mutum 132 dukkaninsu a kasar china Batun Jan Bolton da littafinsa da kuma yiwuwar bayyanarsa a matsayin shaida su ne suka mamaye shari'a tsige shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba. Shari'a ta jiya ta kasance zama na farko da za a yi wa masu gabatar da ƙara tambaya daga majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban ƙasa da wato Imus tambayoyi wanda alƙalin alƙalai jan Roberts wanda ke jagorantar shari'a ya karanto tambayoyin. amma an mayar da hankali ne ga bolton tsohon babban mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro wanda ya rubuta wani littafi da ba a wallafa ba tukunna da a cikin littafin ya rubuta cewa trump ya faɗa masa ya rike ya rike dala miliyan 391 na tallafin soja ga ukraine har sai shugaban kasa vladimir zelensky ya fito fili ya bayyana binciken cin hanci da rashawa kan abokin adawar shugaban joe biden 'yan jam'iyyar democrat sun nace kan cewa dole sai an kira bolton da sauran wasu mutane a matsayin shaidu jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun yi imanin cewa sun gano sabon shugaban kungiyar isis na yanzu wanda ya zuwa yanzu ake tsammanin sunansa abu ibrahim al-Hashimi al alkureshi Kungiyar ISIS ta samar da zaben Kureshi a matsayin sabon shugabanta tun watan Oktoba. 'Yan kwanaki bayan mutuwar tsohon shugaban Abubakar al-Baghdadi lokacin da Amurka ta kai masa hari, sai dai ba a tabbatar da kowane ne ba. yanzu haka ne jami'an sun tantance tare da kwarin gwiwar cewa ainihin sunan Kureshi shine Hajj Abdullah a cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka wanda ya magana da muryar Amurka ya kuma nemi a sake sunansa. Abdullah wanda kuma ya taɓa amfani da suna Amir Muhammad Sa'id Abdulrahman Al-Maula. Malamin addini ne wanda ya riƙe mukamai daban-daban a ƙungiyar Alƙa'ida a Iraki. Daga bisani kuma ya zamto ɗaya daga cikin manyan-manyan mataimakin Bagdadi. Madalla. To kafin ku saurari sauran labarin da muke dauke da shi bari mu leƙa Najeriya. Bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana mamaki akan halin da tsaro ke ciki a Najeriya, mahukuntan kasar sun ɗau wani mataki da suke ganin zai sa a kai ga magance wannan matsalar. Ga ƙarin bayani da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana. Bayan sun kwashi sa'o'i shida suna muhawara ɗaya bayan ɗaya a cikin fishi shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa yan a baribe ya ce yana kira ga shugaban kasa da mukarrabansa su yi maza maza su yi murabus when you want to deal with a matter you go to the head so we go to the government and ask this government to resign because they can no longer do anything amma mataimakinsa a majalisar dattawan sanata emmanuel bacha ya ce babatun kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya murabus ko kuma ya gurfana a gaban majalisar bane idan an yi haka zai mai da al'amarin na siyasa ba mu nufa mu kira shugaban kasa mu tambaye shi abinda muke so mu ga masa abinda zai yi a samu zaman lafiya domin ba harkan siyasa ba ba kar akan apc ba ba harkan pdp ba mun yi magana ne kaman dattijai na ƙasa Eh, ba maganan siyasa ba maganan da ya shafi rayukan mutane eh, a kwana tashi ba za samu zaman lafiya ba kuma in kin tuna akwai ma zargi da aka mana arewa akan shin borders namu ba rufe ki ba duk da cewa an rufa duk da cewa an rufa ana samun mutane eh, militias daga wasu kasashe da na kusa da mu suna shigowa daga libya suna shigowa su suke kawo wani rashin zaman lafiya to wannan abu ne wanda ya kamata dole mu kalle shi duk shugaban manyan arewa su tashi kai tsaye mu nuna cewa muna neman zaman lafiya a ƙasar nan domin bayan da za ce muna da boda ana shigowa ko ba za su ne ba Eh, dole mu gama juna gaskiya. Cikin waɗanda suka ba da ba'asin abubuwa da suka wakana a jihohinsu akwai sanata mai wakiltar jihar Neja ta Arewa kuma mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi wanda ya ce yankinsa yana cikin wani halin ha'ula'i. Misali yanzu ga cikin Mariga local government mutanen dutsen magaji mutanen zabiya mutanen dogon dawa mutanen sengeku mutanen dirawa kungi ukuru kurmin giwa dajin kwawu da uzawu wa'annan ƙananan ƙananan garuruwa ne wanda suke can iyaka da niger wato ita mariga local government iyaka da zamfara zuwa kebbi wannan wurin gaskiya yan kidnapping din nan kawai sun mai da wurin dandalin su a bangaren majalisar dattawan an nada kwamitin mutum goma sha bakwai kuma sanata kabiru ibrahim gaya yana cikin 'ya'yan kwamitin an ɗauko shugabannin cawomi na sanad na kwamitin ko 'yan nan kamar eh, hukumomin tsaro ko police ko army ko navy ko sauransu haka da mu kuma da muke ci don na taba caman na kwamitin na security a wancan majalisar kasar saboda haka mu ana so mai amfani da damar abin da muka sani mu kawo shawarin da za a gyara wannan eh, rashin zaman lafiyar da ake ci abin ya damu kasa kuma lalle aka kira mu zo mu zauna an kuma ba mu sati biyu mu kira duk wanda ya kamata mu kira a Najeriya ya zo gaban mu ya ba mu shawari kuma mu tambaye in masu kula da tsaron ne mu ce me yasa suke kaza me dalili su mana bayanai idan mun gamsu mu mika majalisa amma mu gamsu mu mika majalisa a bangaren majalisar wakilai kuma shugaban kwamitin kula da sojojin sama kuma mai wakiltar maya ma da koko bai bese a jihar kebbi shehu muhammad wamban koko ya yi mana bayanin matakin da majalisar wakilai ta ɗauka akan wannan al'amari na tsaron. mun kai matsayi cewa kuma mun gaya shugaban kasa kuma mun ci a rubuce a faɗa mai cewa shugabannin sojojin sama da na ƙasa na ruwa da kuma shugabannin service chief duka shi ma muna buƙatar da canza su saboda muna kallon tunaninsu ya ƙare ila dalili da yake sun daɗe suna abin nan kuma a rasa ta ina za su fara su kansu to muna tunanin ya cire su ya kawo sabbin jini tunani wanda suke tunani mai kyau mai hankali saboda al'ummar ƙasar nan su samu kwanciyar hankali. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Madina Dauda da wannan rahoto har yanzu dai masu sauraro ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilo da ci gaban labaran duniya. A Najeriya wasu 'yan biyu da aka haifa manar juna daga kirji da ciki yanzu suna nan suna rayuwarsu 'yan makonni biyu bayan da aka raba su a wani asibitin gwamnati. Kwararru a fannin kiwon lafiya sun ce wannan aikin tiyata na raba yaran aiki ne mai matukar rikitarwa da aka taɓa yi a wajen raba yara 'yan biyu a Najeriya. A wani taro a birnin Abuja domin sanar da samun nasarar raba 'yan biyun mata 'yan watanni goma sha bakwai a duniya, Goodness da Mercy, an fara ne a wani yanayi na biki. mahaifiyar 'yan biyun mariam martins ta ce bata ji daɗi ba lokacin da ta fahimci jariranta a haɗe suke ta ce ba iya gano halin da suke ciki ba lokacin da take da ciki The doctors didn't know that they were joined. ta ce dukkan hotunan ciki da aka ɗauka ba su nuna cewa a haɗe suke ba likitoci ma ba san cewa a haɗe suke ba sun faɗa min dai yaran suna wuri guda suna amfani da mahaifa ɗaya bayan da aka haifi yaran ta hanyar tiyata an kai yaran zuwa asibitin gwamnati daga asibitin da aka haife su a jihar nasarawa inda asibitin ne likitocin yara da ƙwararrun likitoci suka yi nazarin yaran har na tsawon shekara kafin su fara shirin raba su sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi gargadin cewa amurka za ta aika da sakonni ta hanyar da ta amince da ita haka kuma ya soki birtaniya da ke zama kawar amurka ta kud da kud kan shawarar da ta yanke na barin kamfanin china huawei ya gina wani bangare na fasahar sadarwa ta g5 a kasar da yake magana da manema labarai a kan hanyarsa ta zuwa birnin london jiya laraba inda aka shirya zai gana da Prime Minister Boris Johnson da sakataren harkokin waje Dominic Raab. Pompeo ya ce, saka kamfanin Huawei cikin harkar sadarwar Birtaniya zai iya zama mahadarin gaske. Babban jami'in diflomasiyyar Amurkan ya bayyana Huawei a matsayin wata kafar gwamnatin China, wadda ya wajabta ta miƙa wa gwamnati duk wasu bayanan da aka bukata. Ya ƙara da cewa gwamnatin Trump za ta duba hukuncin da birtaniya ta yanke. Sarfilu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. dambarwar siyasar amurka da ta shafi shari'ar sauke shugaban kasan daga kujerarsa na ci gaba da daukar hankalin al'umma a ciki da wajen amurka hassan sallau jibiya wani dan najeriya da ke zaune a nan amurka kuma mai sharhi kan siyasar amurka ya yi mana fashin baki dangane da zaman shari'ar da yadda yake gani za ta kaya matakai matakai ne an riga an tsara yadda za a yi ita wannan shari'a a wannan matakin na majalisar dattawa yanzu a wannan matakin da ake ciki na yanzu shine kuma na tambayoyi mm. wato su sanatocin nan wanda suke kamar matsayin masu shaidu kin san sanatoci ɗari ne a wannan can ba to su kowane yana ba da tambaya amma a rubuce to za a aika ta gaban alkali sai alkali ya karanta tambayar ya danganta wani lokaci a yi ma bangaren su masu kare shugaban kasa wani lokaci kuma a yi ma bangaren su masu gabatar da kara mm. wato yan majalisar wakilai dan wanda aka tambaya daga cikin su sai ya ba da ansa so za a yi ta wannan zuwa kamar gobe kenan mm. sannan kuma daga nan mataki na gaba shine sai a kada ƙuri'a ƙuri'a ce mai muhimmanci shin mun gamsu da duk abin da aka gabatar ko ko ba mu gamsu ba mm. za a buƙaci a gayyato wasu ƙarin wakilai duk inda dai wa'anda suka fi rinjaye ko tambayar ansar da wanda suka fi rinjaye to haka za a yi kuma daya. Wannan shine batu ma da nake ji ake ta magana a kai batun shaidu sake gabatar mm. da wasu shaidu musamman ma shi John Bolton game da littafin da yake rubutawa kana gani 'yan majalisa za su ba da dama a sake gayyato shaidu to shi ne yanzu ana sa rancen sanatan da yanzu ana cewa wasu daga cikin sanatocin 'yan republicans din mm. suna cewa gaskiya su za su so su yi. abin da shi john bolton ya faɗa a cikin wannan littafi nashi da ake cewa zai fita a watan march mm. shin da gaske ne ya ji shugaban ƙasa ya ce a rike wannan kuɗin har sai an gabatar da bincike kan tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden suna so su ji ta bakin shi ainihin tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro wato john bolton to idan aka samu sanatoci guda hudu suka yi zaɓe tare da su 'yan kwamitocin democrat wato su 47 aka samu mafi rinjaye na 51 lambar 51 to lalle lalle wannan zai ba da dama a kirawo shi john bolton ya zo to amma abin tambaya a nan shine sun fara shugaban kasa hata ba bashi ya zo ko kuma hata ba bashi ya zo saboda suna da karfin su hana shi mm. abinda kuma zai yaga a tafi kotu wato kuma abin da wanda zai ta ja wato hasi ina da kuma magana wannan wato idan aka amince ya zo ya bada bahasi kenan idan har ya zo to za a ɗau lokaci ba a gama wannan shari'ar ba wato kafin ma ya zo tukunna ita fada shugaban kasa kamar yadda ma ake wasu kafafen yaɗa labarai suke cewa mm. wato har ma ta riga ta yi wani gargaɗi tana ainihin gargaɗin shi da kada ya saki ya ce hmm. zai je gaban wannan majalisa domin ya ba da shaida hmm. domin abubuwan da zai tattauna kan shi yawanci sun shafi kan tsaron abin da tsaron kasa su dai hujjojin su ke nan hmm. wato suna nufin ko da an samu ainihin ƙuri'a mai rinjaye da ta ce a kira shi ya zo ya ba da ba to abin da kin san wato abu ne wanda ake yin shi kan siyasa gaskiya na bangaranci mm. saboda kin ga yanzu in kike magana da yan republicans za su ce maki abin nan da shugaban kasa ake zargin shi da yi wato ko da ma a ce yayi bai kai matakin tsigewa ba mm. su kuma gaggama da su yan democrat suke cewa shi ne idan muka bari kuma shugaban kasa ce na da ikon ya yi duk wa'annan laifuffuka da ake tuhumarsa da yi kuma ba tare da an hukunta shi ba to kuma ba zai zama darasi ba mm. gaban ƙasa na gaba shi ma zai iya taka doka kamar yanzu yadda ya ga dama saboda a ayyuan na baya ma ya yi ba a hukunta shi ba to duk abin an yi shi ne kan bangaranci gaskiya akwai siyasa sosai a wannan harkar. To, uh, Hassan Saloji biya kenan mai sharhi akan al'amuran siyasar Amurka. masarar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango sai kuma tashoshin kawayenmu a Nijar, Ghana da Kamaru. A yaushe da ake da bukata kuma za a iya sauraron mu akan yanar gizo akan voa-hausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe goma sha biyu da kimanin minti goma sha takwas kuma lokaci ne da alheri grace abdu za ta shigo da shirin domin iyali ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Uwar gida idan kika waye gari wata rana 'ya'yanki mata 'yan shekaru uku da kuma shida suka gaya miki cewa mai gidanki wanda kuma shine mahaifinsa yana lalata da su menene zaki yi kana idan kana alkali ko kuma lauya aka baka labari cewa wani magidanci ya saki matarsa domin ta kalubalance shi da cewa yana lalata da 'ya'yansa tsakanin mijin da matar wane ne ka ba 'yancin kula da waɗannan ƙananan yaran To lamarin da shirin domin iyali ya tara kenan a rigasa layin Malam Bello da ke garin Kaduna. Kadan kai ku da nisa ga Fatima Abdullahi mahaifiyar yaran nan da ainihin abin da ya faru. Mahaifin yarana ne yake lalata da yarana. Su biyu mata babba yar shekara bakwai karamar yar shekara uku. To lokacin da na fahimci yana yin lalata da su ita karamar ne ta fara nuna min alama saboda ya tafi ya daɗe watan shi uku kuma wata ɗaya yake yi shi ya sa ma hannasa ne saboda abin ya zama musu an daɗe ana yi ya zama musu jiki to bayan na san haka da ya zo shi na sa yaran a gaba akan mu yi magana ni da shi akan me za a yi ga abin da yara suka ce min sai na mai magana ba na su irin maganan ta zama babban magana tsakanin ni da shi na ce ga abin da yara na tambayi yara a gaban shi suka ce ga abin da abban yake yana sa mana tilla a gaba da baya da baki yana ji to sai a lokacin da irin ya nuna tashin hankali bai yi ba kawai ya tashi je ya face hanci ya dawo wai me muke cewa ba yana nuna bai ji ba ma sai na ce abin da ka ji ne abin da kuma kai Allah ya maka mun washe gari asuba sai ya kira abokin shi ya zo shi akwai kuma matsalar da yake faruwa a gidan shi to da ya zo shi abokin ma ya zo shi ya kira yaran yaran suka sake faɗa a gaban shi sai yake cewa shi bai taba ma ko zina ba kuma sai yake tambayan ita babban wai abba ba biyu ba ne a gidan ta ce eh abba biyu sai ya ce to waye sai ta ce abba mu shine sai ya ce ai abba biyu ne a gidan akwai wani abba ma shi ma zai iya na ce yaron dan shekara ɗaya da rabi ne ko kaciya wai ai yana da kaciya na ce to ko kaciya ma ba a masa ba yaro ne shekara shi ɗaya da rabi to a matsayin shi na mahaifi na ce mu je asibiti da yara a gwada su a duba su menene matsalan su ma tun daga gashi nan tabbas a buɗe suke to wani matsala sai ya ce min shi wannan damuwata ne ba nashi ba ya dau takarda saki ya ba mu abokin shi abokin shi ya miƙo min takarda shi ga saki ya sake ne saki ɗaya mu je asibiti kuma ya ce shi ba zai je ba na tambayi abokin na ce to ya san human right sai ya ce min e na ce to ina so in je bayan sun fita da abokin sai abokin ya dawo suka ɗauki ni suka kai ni gurin wani boka wai aljanu suke damuna sa'annan yaran ma aljanu suke damunsu in ji shi can din kenan inda aka kai ni aljanu suke damuna ya min tambaya ba na ciwon kai ina yi to ai wannan sharrin aljanu ne aljanu ma za su iya buɗe yara a gani kuma a buɗe suke don haka wannan aljanu ne sharrin su ne sa'annan shi kuma baban su yayi a lokacin su yace ai pampas ma zai iya buɗe yara gashi nan ya duba a intanet ya gani yanzu babban abin da zai ba mutane mamaki da farko ah, malama fatima wannan mijina ki na da shi ya haifi yaran ko zuwa da su gidan kika yi shi ya haɗi shi ne ya haife su mahaifinsu ne shekaran mu tara da aure su kaɗai ne kuma su shekara yaran nawa shekara bakwai da shekara uku amma yaran nan sun fito sun faɗa miki da bakin su wannan abu da yake faruwa da mahaifin a gaban su har yana duka har sai da ya fasa mata baki ita babban fuskarta har yatsunsa a gasunan saboda dukan da ya mata akan ta ce shi ne gaban kuma abokin shi a kai. wasu za su yi mamaki a wani irin gida kuke zama kuma a wani ɗaki suke zama har wannan abu ke faruwa baki sani ba ke ɗakin mu ciki da falo ne ni ina ciki yadda suka ce ina ciki sai ya jawo kofa dama yana yin wannan ya ce shi zai kwana da yaransa ko abu kaɗan dai zai dawo falo ya kwana da su to ba na kawo wani abu saboda mahaifi ne sai ya rufe kofa sun ce ya rufe kofa yake sai ya yi ni kuma ina ciki kuma sun ɗauko wani mai epidenkirin sun ce irin man yake shafa musu idan zai yi amma ba shi ba ne to kuma lokacin da abin ya faru da ya yi sakin ya ce in dai zauna in idda daga baya ya ce in ba shi yara abokin shi ma ya zo shi ya zo shi ya ce kuma sai na ba shi yara to shi ne da eh, wani bawan Allah ya tsaya ma ya ce shi ba zai yiwu a ba da yara ba don da har zan tafi gida ba zai ba da yara ba za a ba da yara ba zai tsaya ma akan magana na aka kai gurin su malam kamis almisiri suka ba da kuɗi muka tafi asibitin dutse yusuf dan tsofo aka je aka yi test din yara aka tabbatar ya buɗe su gaba da baya a nan asibitin ne suka ce gashi nan ma yana ma shan gaban su sabida haka yasa suke jin sha'awa ya buɗe musu gurin sha'awarsu. wato gaba da baya yana yi musu kamar luwaɗi kenan gaba da baya tabbas ita babban ma sun ce babu ma budurci a jikinta dukansu ma sun ce babu sabida ya daɗe yana yi wannan an daɗe ana yi babu wani alama da ya nuna a kwanan ne an daɗe ana yi abin da yake faruwa amma malama fatima babu matsala da ta taɓa faruwa tsakanin ki da mai gidan naki har yake barin ɗaki ya tafi gurin wa'annan yara a falo ni dai tun da ke da shi tsakani na da shi kutatar baki bai taɓa haɗa ni da shi ba ni dai gaskiya gane ni dai tsoron shi nake tsakani da Allah ina jin tsoron shi sosai. Kina magana za ki koma gida a lokacin da aka samu matsala ina ne gidan? Gombe ne. Ke yar Gombe ce? Ni yar Gombe ne daga ni hashi. A can ya auro ki? A can ya auro ni. Amma ina yan uwanki? Yan uwana suna nan a Findiga. Su ma yan Findiga ne. Lokacin da abin ya faru ban faɗa musu ba amma shi ya je ya faɗa ya ce sharri na masa. To kuma ni ban faɗa a gida ba saboda gudun Eh, tona ma yara na asiri dai ni nake gani gara in rufe maganan zai fi shi wanda ya tsaya min akan magana ya nemi yan uwana akan su shiga to amma kuma hakan bai faru ba gaskiya yanzu eh, bayan an je an gwado annan yara asibiti ya tabbatar da a gwaji cewa an samu matsala me ya faru asibiti ta tabbatar sai asibiti suka ce su wannan magana sai an sa 'yan sanda a ciki yan sandan su aka je aka nemo su suka zo su suka sa hannu aka ba da result daga nan sun kira shi ya zo ya ki zuwa sai suka kira shi abokin nashi da yake damuna in bashi yara suka ce kar ya kara maganan yara sai aka me da kes din aka me da shi can headquarter state eid gabasawa nan ma suka kira shi ya zo ya ki zuwa aka ce za a rubuta leta aka ba da kuɗi aka rubuta leta akan a kawo shi to aka ce ma yana gombe a yi kudin mota da sai aka ce kuma ya tafi to kafin a kai an kawo shi ko an kai letan sai aka kawo min sammaci cewa ana neman na a kotun hayar rigasa ana nema na akan yana so kotu ta karɓar masa yaransa. ba ma akan maganar lalata yaran ba bai yi wannan ba kawai ya ce yana su kotu ta karɓar masa ranarinsa a hannuna me yan sanda suka yi tun da sun kira shi bai zo ba har karo biyu sun ce a rubuta laita an rubuta laita kuma har sau biyu kuma duk ba a kawo shi ba kuma ba a kamo shi ba ba a kamo shi ba amma yana kaduna ko ya koma gombe baya gombe amma abokin shi dai ya ce wai yana aiki a Legas ni kuma sani na a Adamawa yake custom ne ma'aikacin custom ne to aikin dai a adama na sani amma ya ce wai yana Legas ne to kuma bayan eh, eh, 'yan sanda akan an tura laita to ranar zuwa kotu na je kotu su uku duk bai zo ba sai alkali ya ce a yi watsi da shi ni kuma in juya kara shi alkali ya bani shawara in juya kara alkalin kotar rigasa shari'a eh, wannan dahiru bamalli sai ya ce in juya kara ya nake juya kara in me da sa ƙara ni a tun da an yi watsi da nashi in sa ƙara na. Tun da ya kai ƙara ya ki zuwa an yi watsi da ita ke kuma yanzu ya zama ke kike ƙara shi. Yanzu ya zama ni nake ƙara aka ba da dubu uku da ɗari biyar wanda ya tsaya min aka sa ƙara na to amma ba a ni takardar ƙara da na yi ba a jikin takardar nashin aka rubuta min ranar komawa. mun koma da, me kika ƙara shi akan maganar yaranki? akan maganar ya lalata min yara na yi ƙara shi To sai dai maimakon kama mai gidanta da take zargi da lalata da 'ya'yan cikinsa sai alkali ya sa aka kulla Fatima a kurkuku. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ƙarin bayani. Kafin nan a madadin wakilin Isa Lawal Ikara da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Deodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da hausa.com idan aka latsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne da... Allah ya kyauta. A gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Sarfilu da labarai a takaice. shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce yau alhamis hukuma za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus a makon da ya gabata ne hukumar who ta ce barkewar annobar cutar ba ta kai matakin ba amma ta bayyana hakan ne kafin adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar suka yi dubu shida batun john bolton da littafinsa da kuma yiwuwar sa a matsayin shaida su ne suka mamaye shari'a tsige shugaban amurka donald trump a jiya laraba shari'ar ta jiya ta kasance zama na farko da za a yi wa masu gabatar da kara daga majalisar wakilai da lauyoyin da ke kare shugaban kasa tambayoyi wanda alkalin alkalai john roberts wanda ke jagorantar shari'ar ya karanta tambayoyin jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun imanin cewa sun gano sabon shugaban kungiyar isis na yanzu wanda ya zuwa yanzu ake tsammanin sunansa abu ibrahim alhashimi al Kungiyar ISIS ta sanar da zaben wato zaben alkurashi a matsayin sabon shugaba tun watan Oktoba. kama sauraro duk tanadin da muka muku kenan a shirin namu na safiyar yau Alhamis kuma a nan za mu yi sallama da ku. Sai kuma canza hantsi da izinin Allah mu sake dawowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo gare ku musamman masar filo hashin gumar da ya karanto mana labarai da cuba hero yojo ne da ya haɗa kuma ya bada umarni sai injiniyan mu daryl smith ne aisha mu'azu ne ke fatan ku wani lafiya ma'asala. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.